What's next? Akwai biki na gidan Alhaji Bashir Gabasawa. Ba zan yi waƙar ba. Ina bai nuna ka aiko da gidan Malam Haruna akan maganar waƙar. And so what? Ba zan yi waƙar ba. Maganar bikin nan na Abuja. Ai kai ma ka san ba za mu tsallake wannan bikin. Mutane ne wanda suka samu mutunci irin na bidiya irin na biki. Haba, haba tight, haba tight. Ka san ko jibi za a gama aikin nan. kuma ni ka san yadda nake son wakan nan a cikin fim din nan gaskiya wakar ka ba ta samu yau tafi duniya a hankali kamar shata haka nake inda ya ya shata layi ba wanda zai tarawa haka zan ci gaba da zamani ba mai tarawa la tayar tayar ne wallahi da Allah bara dan mana hoto ko na samu hujja ta san nuna kawai na san mun hadu da kai me haka kanki ya kulle ne wai me yasa kuke daukan mutane banzaye irin ku ne haka kawai da gani na sai ki rabo jiki kina so ki kakare na dauki hoto ko ai ban san tsadan naka ya kai haka ba Abnur Entertainment suka zo da wani sabon labari akan al'amarin ɗaukaka. Taken shirin rigar aro. Wai waye Nuratin wani sabon mawaki ne. Allah ƙadiran Allah man ya sha'o ne yau da gobe sarkin dare ya daga so hakan ake kabuwa ya mulkin ka ba a yi mai kure. mai sauka duniya ne imar kawa zai tare wanda ka aje ni kai ka aza ni kare ni karda in lokaci ɗaya lokaci ya zo ya yi karo da karo da nasa lokacin juyin lamari mai labarta fafatawar yakin lokacin da yake nan kafin an mawaƙa na da da yanzu an su lambar yabo a ina sukan yi wake aji su kuma ba su kasa samun rabo a hankali na zo ina rarrafe a yau har na fara bikin dabo ajabi yana gurin kainuwa a kogi kuna gani dai zo hankali na fara tashin manaja ban san me zan yi ba dole ne mu yi kokarin lalubo hanyar da zamu magance matsalar to wallahi babu wani dan adam da ya isa ya hana Allah aiwatar da abin da zai aiwatar kai ne nuruddin ni ne ranka da ka tsaya matsayinka shi yaro yaro ne shi kuma babba babba ne a kowane irin lokaci tura in dai kan waƙa ne aka yi maka haka insha Allah ka ta har abada amma gaskiya ni ma gani nake wanda ka canja sana'a ai ci gabansa ne ba sa so ba wai waƙar da yake mawaki masu ya maka. sabon labari gar aro mai gabatar da darasai kan rayuwa. rigar aro ya tsaru da hikimomi daban-daban rigar aro shiryawa abdul amat mai kwashewa tsaro labaru yakubu yamku shirin nura m inuwa ba da umarni na shirin sadiq mafiya Allah baka lafiya nura Allah ya tona asirin Allah tona asirin wannan ne mu nan aika aika Allah ya isa tsakaninmu da wanda ya aikata abin ko wannan abu ba za mu taba yafe mishi ba Allah yana gani shi kuma da kai da shi sai ku tsaya a gaban shi ya muku hisabi wannan dole ne rigar aro shirin darasi ga kowa yana nan fitowa zan miki dukan tsiya sannan fitar da ke daga cikin gidan nan wallahi yau ba wanda isa hana damu ka kaiwa ga harawa ba za fita daga cikin gidan nan ba sai na tara maka jama'an anguwan nan ki tsaya sun san halin da kake ciki sa'an nan na zira gidan rediyo na je na faɗa kowa ya sani daga nan na wuce kotu na je na kai karan ka tsohuwa ta ce wacce ban aure ta ba ke karamin mara kunya ce kina da balo a gurin shi ya karo miki kishiya <laughs> when you send up a target to benefit from and it turns against you sarkata ta kwace min da ko dai sake ta ko kuma in tsine masa ke dalla rufe min Sake sakina wai rashin mutunci ke ji ne koyar da kake da shi gida ko mota ko shago a kasuwa auren ki auren shin sa'a sai yanzu ma ka gane haka butulu when irrational mind set out for the same goal wallahi hajiya auren Ahmad ba daga Allah bane wallahi daga shedan ne kin ga dakata sai dai in kece daga shedan ki ce gadon uwarsa yayi dama ba a bashi tarbiyya ba me yake cewa uwar gida na uwar gida kuma kuma amarya ta ki bari mana in karasa zance ki an karasa zance ba karasa ba kuma sai ki shigo ni zaka cuta ni zaka yaudara wato yau aka daura auren ka ko kana sauri zaka tafi wajen dina waye wannan macuci azzalumi kawai na dauki kuɗi na na baka domin mu yi kasuwanci shine kaje kai aure da shi duk rashin mutuncin da kike min sai na mai da martani sai na gigi ka rayuwar ki wallahi mu zuba na ce shikenan nan na kashe ni kar ka daura min haki ka sa a dinga yi da ni a freedom ranar bikin ka na kashe ka Mia Enterprises returns with a sponsor saga. mu gani Worrisome, curiosity, jealousy, madness, meanness, anger, resentment. Musuba Mugani. Daga farko na Sakina. An goya ban sako domin na sanar da ku ba zai samu daman halartar wannan biki ba. shi yasa ya wakilta ni domin na zo na halarci bikin a matsayinsa ne wani namiji ne zai ma matansa saki ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai har guda bakwai mace kamar ni ya aro wancan banza don haka ina so a ban amarya ne rawa da ita a madadin ango ba mu gani, the house is on fire all of them are ready to die and none of them is willing to give up the struggle ba kuri ne da ni ba yanzu da zan tafi da dama Watch and witness how this terrific drama unfolds in this most watch puzzle saga. Musuba Mukani. Zo mu wallahi Musuba Mukani. kamar yadda na hargitsa miki taron biki haka zan hargitsa gidan nan suba mu gani executive producer ansari abdul qadir co-producer ustaz Nasir h duna story and screenplay ibrahim benuwa assistant director Amin s bono musuba mu gani produced by the gentle giant producer abubakar bashir mashadda and directed by the perfectionist kamal s Alkani. ina so na faɗa miki abin da baki sani ba wannan macucin azzalumin da kuɗi na ya aure ki kuɗi na ya karba naira miliyan biyu ya ce min zamu business tun da koya aure to ni ya aure wa har sai lokacin da ka biya ni kuɗi na kafin za ta dawo matar kake daga magana da wani mata take faɗa mutane za su gane cewa kai azzalimi ne sa'annan ko da mutum goma ne suka tsine maka na ci riba dan Allah ki haƙuri to ba ni amaryata. ta. Ah! Eh, wannan mutum irin masifa ce. ni ba matarka ka bace har sai ka nemi kuɗin ka bar sannan zan zama matarka. ka zan koi zan koi zaki ɗaukar maki biki sheki kan da ka rashin zuciya kai daga kasu zuwa ka je ka nemi kuɗin ka ka auro ni sai da kuɗin mace zaka auro ni ikon Allah mu zuba mu gani son ka daure ka faɗa min komai da ka sani ka cire kunya idan ma nauyi na kake ji na baka damar ka faɗa mini gaskiyar duk abin da ya faru domin wannan ita ce damar ka da za ka iya wanke kanka bayan mun yi alwala mun yi sallah ne da ita sai na umarce ta da mu je mu yi wanka sai ta nuna min da cewa Fata so ta sakarwa a jikinta na takura mata amma ta iya yadda sai na rabu da ita a lokacin ne na tashi na shiga wanka kafin fito daga wanka an ɗauke wuta sanadin babu janareto a gidan babu yadda na iya haka na fito na same ta tana kwanci a kan tana jira na bayan na zo na kwanta a kusa da ita kafin wani abu ya faru tsakanina da ita sai aka kawo ta a lokacin ne na ga abin da ya birgita ni ya gigita ni alhaji menene ka gani kenan rubutu na gani a cikinta kuma rubutun a kan ƙirjinta da kuma kusa da al'auranta na lura da rubutun kuma ya yi kama da ayoyin alkur'ani da kuma sunayen allah sai na maza na tashi na fatsa da kusa da ita saboda abinta na gani ya burgita na alhaji ban taɓa ganin A bi irin wannan ba Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un inna lillahi wa ilaihi raji'un ta yi ƙoƙarin ta rufe jikinta amma na riga na ga abin da yake jikin nata saboda ba taɓa tsammanin cewa za a kawo ta na yi ƙoƙarin taimun bayani akan menene wannan da aka rubuta mata me ya dalilinsa sai ta nuna min cewa lalle ne kawai da ake yi wa amare ni kuma na riga na ga abin da na gani tabbas rubutu ne na ajami kuma da sunayen Allah sai na firgita na nesanta kaina da gare ta saboda abin da na gani ya yi matukar tsorata amma ta gaya maka makasudin yadda aka yi rubutun ya zo jikinta da ta gare na ya ɓaci ta tabbatar da cewa zan iya mata abin da bai dace ba ko kuma in fita in bar mata gidan shi ne ta faɗa mu ta ce wai wani waje aka kai ta wanda ranta bai so ba amma aka takura mata lalle sai ta je wurin ina aka kai ta kuma ita da waye suka je gurin sannan kuma me aka yi mata da ta faɗa min labarin saboda kanin yadda raina ya ɓaci alhaji abin da ta faɗa min shi ya kawo na sake ta saboda ba zan taba yi zama da ita ba menene kin gaskiya ba na san haka na ce zan kawo miki ruwa ko kawo miki wani abin kin ce a to menene Allah sarki gobar haka ba kya gidan nan kina can daga kin san shi kowa a kusa da ku Allah sarki Allah ka kawo mana wannan ranar noma gaskiya ki daina gaya min wannan magana wallahi gaba na faduwa yake to sai ka ce wace za a kai lahira gidan miji ba za a kai ki gidan rahama gidan da za ki ebi lada iya son ranki <laughs> umma kar fa a ce umma kina jin da muke faɗa

babu wanda ya san inda za mu je sai ni kaɗai kuma duk abin da za mu yi a yau sir ne ne bai kamata wani ya sani ba amma ina za mu je umma wani waje wani waje kuma a daidai wannan lokacin umma yanzu ne lokacin zuwa wajen domin za mu je inda za a dafa ki a tsima ki a baki sirrin da zai miki maganin dukkan ki ta rayuwa a yau za a mallaka miki injinki a tafin hannunki sai yadda kika yi da shi a yau za ki mallake shi ba shi da wani dama da zai iya yin wani abu sai abin da kika yi a yau za ki mallaki mijinki har abada babu shi ba sake aure amma umma baki Ki ce. Ba ki san me duniya take ciki ba. Sai yanzu ne za ki sani. Ina so ki san cewa duniyar mace tana farawa ne daga ranar da ta yi aure. Kuma idan ta sake ta yi wasa da damarta ba ta yi abin da ya dace ba. To ki sani za ta tabbata cikin ɓacin rai da baƙin ciki iya rayuwarta. very much. I sure inda za a share miki hawaye yanzu kuma gidan waye nan na nan gidan malami na kenan kuma tun kafin a haife ki muke tare da shi don haka sai ki mu karasa 了啊。 cikin da kika zo da shi ba lalle ne yiwu ba ah, ana san muhimmancinsa ni sake ah. ita wannan kadda ita ce amarya. ita ce amarya, wa ita ce babban ɗata ita wannan din hmm. to ina ina kanin nata can a ƙasar waje ana karatu saboda yanayin jarabawar da suke yi ma an kusa karewa kaga ko zuwa wurin bikin ba a samu damar ya zo gani ana can ana kai kai kai kai wannan gaskiya ne ikon Allah ita ce amurya ko? hajiya ki gode wa Allah aikin da za a wa yarinyar nan tun da nake ban taɓa wata yarinya irin aikin ba kuma na ga alama aiki zai karɓo wani irin aiki ke so a yi wannan yarinya taki wai raƙumi da akala? <laughs> yarinya za mu miki aiki ina kuma tabbatar miki in aka miki aiki kin gama da koma mai kike ciki amma kin san fa yanayin aikin hajiya sai ki dan ba mu waje saboda kin san in an tashin aikin nan su abai baɗan ba sa son a ce eh, yabuwa shi ne eh, amma ki koma daga waje kuma ko da za ki ji wani yanayi to kin san <laughs> alamomi ne na karɓar aiki <laughs> yawwa <laughs> ba fa nisa muka yi ba fa mun je nan nan supermarket ne fa za mu sayi wasu kaya kuma ka san irin wannan dole a je da mutum saboda sai an gwada kar a samu matsala eh ke ina za ki umma eh mu je ina wai har an gama ne dandanan haka kika fito umma umma gaskiya ba zan iya ba wallahi ba zan iya ba me ba za ki iya ba umma cewa fa yi na cire kayana gaba daya to sai me sai me haba umma ni ba mata aure ce kuma ko ni ba mata aure ba ce bai kamata na cire kayana a gaban wani ba ke kwantar da hankalinki wannan abin da za a yi abu ne fa so ɗaya za a yi shi daga shi shi ke nan an gama za ki mallaki mijinki har abada babu sauran wani abu kuma bukatan mu ta biya in wannan ne kuje ni ba ma sanya aiki ya hakuri ha ba malam ai ba ai haka da kai ba ya hakuri yanzu zan da da ita yarinya ta tara tara a cikin daki kamar zan kama zabuwa a malam ai ba za a yi haka ba aiki ne ko ba a ka ai haka malam ka ya hakuri ya hakuri yanzu zan da da ita ya hakuri kin gani ko bari ki ji me abin damuwa ki kwantar da hankalinki wannan da an yi an gama yanzu fa shikenan amma iya saninki da tunaninki kin taba jin ranar da na ce ga abin da za a yi mahaifinki ya ce a'a kin taɓa ganin ranar da na shimfiɗa masa sharriɗa na ce ga abin da nake so a yi ya ce ba za a yi ba to wannan ne sirri in baki sani ba idan aka riga aka yi wannan to ne miki albishi da cewa kin gama da bangaren ɗa namiji kin mallake shi sai yadda kika yi da shi ai shine raƙumi da akalar kuma menene abin ɗaga hankali hmm? tsama kin huta hindu kin huta har abada wannan shine kaɗai gatan da zan iya yi miki kar ki ga cewa abin ya yi tsauri da yawa Allah kaɗai ya san irin abubuwan da wannan abin zai tare shi ni ma an yi min irin nawa kin zaci kowace mace haka take zaune babu shiri kashi tamanin a cikin ɗari kowace akwai irin shirin da take zaune a kansa saboda gujewa wulakancin namiji idan kika shiga gida yanzu kika tarar da akwai mata hudu a gidan duk wacce ta fi shiri za ki ga ita ce tauraruwar gida don haka kowace mace akwai irin shirin da take yi don kula da kanta duk wasakar yadda ta yadda ta zauna ba tare da ta nema wa kanta mafita ba to lallai ta tabbata balla gaza sha sha sha kuma tana tare da ganin takaici. ke dai Allah ya taimake ki sai dai ni miki murna ta yi maka kwatancen gidan malamu? lallai ta yi min kwatanci amma kuma za ka gane kwatancen da ta yi maka? insha Allah zan iya ganewa safiyan lallai ya kamata mu je mu sa a kama shi wannan malamu domin barinsu a doron ƙasa masifa ce abadan Allah ka yi hakuri ka yi mu wallahi gani na yi saban da ta aikata ya muna da shi yasa na ka ba zan iya zama da ita ba saboda na tsorata sosai safiyan wannan hukunci da ka yanke shine mafi daidai shine mafi a'ala da baka sake ta ba kuma ka zo gurina neman shawara ni ubanta ni zan ce ka sake ta saki uku domin abin da kai shine daidai hukuncin da ta wai ni kama da yaushe za ka yi aure ne aure eh. ke kan kin san ni babu sha'anin aure a gabana yanzu kin ga dai a nan ɗakin zan ce in sha hmm? kuma a nan ɗakin duk wani abu da zai taso wanda za ki ji shi a ranki kuma me za ki faɗa <laughs> yawa alan so eh. nawa ma kace zuba masa so biyu ko eh su biyu zai kisa idan kika sa su biyu kai ki sake ki zuba yayi yawa har ya gane ɗanɗanon abincin ya canza ki zuba daidai misali kaɗan kawai yawa zan iya ɗaukan kamar hannu biyu ko ɗaya haka yawa idan kuma yaron bai daina miki rashin kunya ba to ki dawo ki gaya mu <laughs> za mu yi mai irin yadda muka yi uwar ka bar shi kawai ai yi aikin kuma ya bi tunda ubansa ma ya bi ai dole shi ma ya bi kaga babu matsala kuma yana tafiya yadda nake so wallahi ina cikin farin ciki kwana ni barin da da wuri haka wallahi barin da ba ni abin da za to ai da da na zo mu dan tattauna ya dai lafiya ko kuma wa za a duba ni a cikin kaga malam karka mana hayaniya mu 'yan sana daga su cid mun zo bincike ne akan abin da ake rijin ka aikata to baka baka san laifin da ka aikata ba to ka san wannan gaskiya ban san wannan yalla bai ka san wannan um, officer kai kai mana bayani 'yan sanda ne in ba haka ba duk abin da muka yi maka kai ka jawo sai yanzu na gane ta da aka ce baka santa ba da ya haɗin ka da ita eh hoton ne dan mun galma galma ba ka gani eh. eh amma dai wannan yarinyar mm. ai shekaran jiya ma sun zo nan ita da mahaifiyarta na yi mata aiki kai wani irin aiki kai musu a aiki ne dai irin wanda an za a yi wa amare aure mukan saba yi musu wanda ake ce masa raƙumi da akala kai mana bayani yadda zama fahimta menene rakumi da akala eh, wato eh, shi ma dan sandan ne malin tambayin da kuke ba da shi ba dan sanda ne to ka shi gaba da bayaninka shi aikin rakumi da akala aiki ne wanda akan samu a yi shi a dukkanin wani sassa na jikin ita yarinya to in aka yi wannan ayyukan a jikinta nima sai in bunawa sassan jikin ina zuwa ah, bashi bashi kai amma dai wannan ba wallahi baka da mutunci wannan dan iskan malami ne kai hakuri tunda da hukuma a cikin al'amari ko magunanka tunda da hukuma kai hakuri kai dai tsinannen mutum ba za ka gama da duniya lafiya ba insha Allah malamai ku yi aikin ku a kansa tsakanin mu ranka dade ba wani magana kuma yi boye Eh, ne rubuce-rubucen da zan a sassan jikina eh, sai muka samu dama muka ɗan kebe kotun wannan bayani za mu tafi da kai sai ka je gani mace wannan shine magana ba ba ma yin kesa a gidan mutane amma mu je can in mu je sai kai mana bayani in detail ke ke ma da ke za mu tafi station wallahi tallahi ni matan aure ce karan su da Allah ne matan aure ce ku yi hakuri ku banne in tafi kar ku kai ni police station ko idan ka zana mata ne ko to a yaran ka daɗe duk wanda kage ya shigo nan ai ba a bace wallahi bai zana wani sai ga malam ba mu to in mun je police station wajen nake sai je ka ranka daɗe ni ba zuwa police station din ba wallahi inda ranka shine abin tsoro wallahi inda ranka ko eh. ba ka tsoron Allah sai inda ranka sai ku rika mana rashin mutunci kuna zagin mutane a gari kuna ce ku ne malamai ai ka san ce Allah ya tona asirin ka ce ce ku ce na gidan rediyo wallahi sai in ka fito da ranka sannan zaka ji sunan ka la haula wala quwwata illa billah muje muje malam muje muje muje muje muje akwai akwai kawai malam muje muje muje abu saboda fallasa sirrin zai iya haifar da wani abu daban faɗan wannan sirrin shine daidai domin ni ta daɗe tana cutar da kuma yau gashi har ta koya wa yarda hindu irin abubuwan take aikata wannan al'amari zai iya haifar min da ciwon zuciya har ta kai ni da mutuwa wallahi safuwa wallahi safiyan da ina da wata yar da ne da tarbiyyarta sai na aura maka ita a madadin hindu ko kuma wata yar da take cikin dangin babu dole ne ka shiga ɗimuwa habibu dole ne ka ɗauki kowane irin mataki akan wannan al'amari na tabbata ka yi aiki da hankali ka yi aiki da ilimi da baka ɗauki tsautsarin matakin duka ko amfani da makami ba wannan al'amari ya ɓaci wunin sama ya ɓaci Allah ya gasa wa rayuwata ta rubuce ga baki daya ban san yadda za a in tattaro ta hada ta ta ina zan fara dukkanin abin da ya rukurkuce a rayuwa zai gyaru duk mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ijar da shi da wata masifa irin wannan masifar cinye wannan jarrabawa Shi ne mai nasara kamar inda Allah baraka wa ta'ala ke faɗa a cikin littafinsa mai tsarki yake cewa yana cewa idan muka jarrabe ku da bala'i ko wata masifa mutum ya jure ya cinye wannan jarrabawa ubangiji ya ce a yi masa bishara shi ne mai samun alheri nan gaba ya haƙuri habib a gode Allah ya tawara a za ka nuna haƙuri ka daure kai wa iyalinka gafara ka nuna musu yadda za su dafa gafar ubangiji ka kuma nuna musu yadda za su kusata ga mahaliccinsu domin shi suka sabawa amma idan ka ce za ka guje su za ka kyamace su to ka sani kai kaɗai ne wanda ya rage yanzu da suke ganin darajarsa suke ganin kimarsa Allah ya sauka amma Allah ya gata tawalan sai dai ita mai ɗakin nawa ta yi tafiyar da ba za ta dawo ba kuma ni ba zan iya zama da ita ba har abada Allah ya gatawa ah, na sani to amma ita yarka ai ba ba sannan ita kanta matar taka ba ba domin akwai 'ya'ya guda biyu a tsakaninku idan kai baka sadar da zumuncin da yake tsakaninka kai da ita to wa'annan 'ya'yan guda biyu za su sadar da zumuncin da yake tsakanin su da ita da su yanzu ina son ka kai ni wajen yar sakan ina son kanta domin na fahimci labarin da ka bani kamar dole aka yi mata akan wani al'amarin ba sarranta ba ne haka ne mm. bismillah bismillah bismillah So. Me Bani. Hello! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fiya fiya. Me ka fiya fiya gidana? Me zaki le shi? Kashe kaina zan yi abba. Me yasa za ki kashe kanki Hindu? don na rasa dukkan farin ciki a rayuwata na rasa mijina na rasa ka na rasa soyayyar dangina sannan ubangiji yana fushi da ni gwamma na kashe kaina na huta kawai mai kai ne hindu wane ne ya kai yanki idan kin kashe kan kin huta da karanta kika yi amfani da wannan abu da za kashe kanki kika kashe kanki daga sannin ne wahalar ki ta fara walau mala'ikun azaba da za su taurin ki ɗaukar wanda zai a karka su miki sannan ki tarar da azaba cikin kabari ƙasa a cikin ƙasa duhu a cikin duhu kabari ya matse ki ƙashin haƙaƙarin ki na dama sai ya shiga cikin nahagu saboda matsatsa sannan kuma ki tashi ki haɗu da azaba da musiba da ranar tashin alkiyama Allah ya jefa ki a wuta ki shiga har abada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya kashe kansa da wani abin kisa kamar inda zaki sha guba yanzu to zai tashi da wannan abin a hannunsa a cikin wutar jahannam ya sha ya mutu ya sake sha ya mutu khalidan makallidan biya abadan hana abada ba zai fita na shiga uku na shiga uku ina zan sa kaina ni wallahi da ma ban zo duniyan nan ba shi kenan malam ni ba da wani zaɓi na kaina an adam tikin da yake yana da zafi kwaya uku baya rasa zafin nan sai ranar da ijan numfashinsa na ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ba zai daina karɓar tuban bayansa ba sai ranar da rana ta horo ta inda take faɗuwa sannan ne ya fi ƙofar tuba matsuwar wannan ƙofar an yi shi da ikhlasi sannan an kudurci a zuciya ba za a saka komawa wannan zunubin da aka aikata ba ba irin laifin da muka aikata ba malam ina jin abana bai gaya maka laifin da muka aikata ba tubewa ne ka rubuta min ayoyin Allah a sassan tsiraicin jikina sannan aka yi alfasha da ni a cikin wannan ƙazantar aka ɗauke ni aka kai ni ɗakin mijina wannan shi ne abin da na aikata ma Allah da girma irin da tuba a wajen Allah ya fi karfin wannan hikima da farko dai ya kamata ta san laifin da kika aikata akwai ayar alƙur'ani a cikin suratul baqara aya ta ɗari ita ma aya aya ta ɗari da biyu wannan ayar ta bayyana yin hakan kafirci Allah na. Sannan akwai hadisi da Dawud ya fito da shi. A nan manzon zan cewa dukkanin mutumin da ya je wajen malamin duba ko boka ma'ana mai yin dabo ko tsafi to ya ƙaryata abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi sannan kuma akwai wani hadisi da musulun ya zo da shi a cikin wannan hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya mana umarni ya ce ittaqi sab'al mubiqati ku guji abubuwa guda bakwai wanda suke halakawa na farko a sallallahu alaihi wasallam ce sihiri shi ne wa ana tsaifi ko dau sannan ce guji shirka guji cin dukiyar mara ku guji kashe rai ku guji cin riba ku guji gudu ranar daga shine a tawalli yau zahabi ranar da ake buga yaki da kafiri yare da ake buga yaki da kafiri da musulmi tun biyu da baya wa qazafal muhsanatil mu'minatil gajirati annabi ce da yawan mumina wacce ta rafkana da bautar ubangiji yi mata kazafi a jefe ta wayannan abubuwan guda bakwai suna halatta irin wayannan hadisan da su da iri su suna da yawa ba za mu iya kawo su anan sai kuma na biyu da kuka aikata kun da ayoyin alkur'ani alkur'ani da ya zama mai tsarki wanda ake sa ran yana daga cikin waɗanda za su ceci bawa dama kuma zala sallallahu alaihi ina cewa alkur'ani hujjatin laka au alaika imma dai alkur'ani ya zama hujja a gare ka alkur'ani ya zama hujja a kanka ka tafi wuta ko alkur'ani ya zama hujja a gare ka ka shiga aljan yanzu kina zaton cewa hin alkur'ani zai miki kyakkyawar shaida a gaban ubangiji a shiga uku wannan kenan sai kuma abin da baki kika aikata mahaifiyarki ta kai shekaru ashirin da yan wasu abubuwa tana aikatawa hindu matar da suna cikin bala'i mata da suna cikin fushin ubangiji saboda sun haukaci sun makaci sai sun mallake mazajensu ko ta halin kaka banda wancan abin da muka faɗa muka ce sihiri shirka ne kafirci duk da haka sai su cutar da mazajen nasu sannan kuma bayan su mazajen nan nasu su ne hanyar su da su samu rahama amma suka yi fatari da wannan hanyar suka nuna sun yafe ba sa so sun zaɓi wuta wallahi ko rantsuwa duk mata da ta mutu ta yi wa mijinta suke, ko ƙanshin aljanna ba za ta ci face in ta ankara ta nemi gafarsa tun a duniya kamar su kuma ga mata da yawa sun mai da su tamkar bayansu wasu an warware musu hankalinsu wasu an raba su da iyayensu wasu matansu sun shiga tsakaninsu da yayansu wasu matansu sun hana su ji daɗin rayuwarsu wasu matansu sun haranta musu abin da aka halitta musu wasu an yi fatali da jin daɗin rayuwarsu haɓa duniya nan ba tabbata ba ce lahira ita ce gidan da kuma kuma a kusa take ko yanzu ne ko yau ne ko gobe zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi duk matar da ta mutu cikin yardar mijinta ta mashi ga aljanna ta gaba mata ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ranar hisabi tana iya kasancewa ko yanzu ko an ji man mata baka da kama ta kiyamu duk mutumin da ya mutu masa ta riga ta tsaya kuma kabari shine farkon inda ake fara yin hukunci mutum yana iya wayar gari a kan gadansa amma dare yi masa ina cikin kabarinsa mala yanzu ya zan yi farko na dama sannan ki kudurce a zuciyarki za ki sake aikata zunubi ba sannan ki ɗauki istighfari da yawan yin bauta ga ubangiji ah, insha Allah duk bakin da ke ganin zuciyar ki ta Allah zai haskaka ta in Allah ya so da Allah malam ina neman wata alfarma a gurinka wace alfarma kike nema malam ga abba na ka roƙe shi ya yafe min domin ya tabbata yana fushi da ni kuma fushi mai tsanani wallahi ban sanya wannan al'amarin ya faru da ni ba fin ƙarfi na aka yi ta yi kuma asiri aka yi min yi tasiri a kaina Hindu. na'am babba ana yi hausa malam ina son ka zama shaida allah kuma shi ne mai shaida na haife wa ta duniya da mai alhamdulillah da hafi muke na gode abba na gode abba ban taba tunanin za ka yafe min cikin sauƙi haka ba kuma insha Allah na maka alƙawari ba za ka taɓa samun haka daga gare ni ba kuma sai na yi abin da za ka yi alfahari da ni ta allah malam ina son ku taya ni da addu'a allah ya kama mucin aure don na san yanzu babu wanda zai aure ni in har ya ji abin da na aikata ah, ai allah ubangiji tura ta ba wasa bayan ya yafi ubangiji ya fi mahaifinki san ya yafe musu ubangiji ya fi mahaifinki san ya yafe musu ubangiji yana jin daɗin mutum ya nemi tubansa fiye da yadda wanda ya ji ke yi wasu a cikin ki hawan ki ne jiki san ci gaba da kuma ubangiji الله الله يساك على خير الله يساك على خير الله يساك على خير ايه نعم نعم awalu awalu kana ji na shigo shigo falo yanzu saurara a walu ya aka yi mota ba matsala to alhamdulillah za ka ɗauki mala sai a kai shi gida ka tafi a hankali abin da ya rage ita ma a ɗakin na zan je in ɓatar da ita da iyayenta in zaunar da su saboda idan ba a sake abin tafkar hanci ba sai kuma na bibiyo baya eh haka za a yi sannan kuma kai matuƙar birki na gode Allah ya to sosai kai yadda ake so na gode duk inda dattaku yake kakai na gode saboda cinye sirri wani abu ne mai kyau a rayuwa

mata ta ta ta ka sata halaka ta na da tsirinya malam wannan matar da kake gani na gode Allah da Allah ya farkar da wannan matar da kake gani asiri ta min sai abin da daga dama take mu sai yadda daga dama ni na dauka soyayya ne ashe kin ne asiri ta min da kuma da Allah ya kai a da ya na gan kwanan yan kudin sa ne a hannuna kin tabbatar akwai kudin nasa a gunke yi eh, akwai a samu kudin sa yanzu yanzu ka bashi ni ce fa kakakka samun ita magarkama Sabu da kasa. Yalla bai ka manta baka ban kuɗi na ba. Idan polis ya hau mashin ɗinka ka kawo shi guri alfarma ya maka? Yalla bai me ya kawo magana naka? Kai mun yarda da kai ma ka yi mun kama da liloli. Sabo da kaza. Zan miki wata alfarma ɗaya kana cire mata gyalanta da ɗan kunne sannan za ka shige ta shige da takalmanta. Ɗan sanda abokin kowa kare doka kiyaye rayuka da dukiya. labarin jirka-jirkan wani ɗan sanda sabo da kaza Shirin kamfanin AU Mafara. Din wani soyayya da muka kenan ta tashi a banza? Wannan gidan da kake a zaune a cikin shi ka ɗauka tamkar gidan ka Ina ya fi Ya fi yin hanyar kudin nan. Wannan wanda ya kudu ni zan zama cikakken ɗan arewa. Ce ce ku ce da tsalla-tsalla, tashin-tashina da rawar kai, juggu da shafawa idanuwa toka. Ma ba ba ka labarin cewa nan wajen kan titi ne kuma hanyar wucewar matan aure komai zai iya faruwa iya gane maka jikinka ka ta daraja da kima ta dan bahaushe to a ah, ba za a haka ba dan ba mu na mai mota dankalin sai na hausa hanyar sayan dankali tana da yawa shirin barkwanci na farko irinsa da aka yi da fikira haɗaɗɗiya tana ɗaya daga cikin irin matan da ake so ai launi launi mata akwai tasi'a akwai shaddiduwa akwai ri'iwa akwai salon gablana doka ji mace <laughs> sabo da kaza na lillahi wa inna ilaihi Na shiga uku ya dawo. Wa. Me gidan? Ki ne me? Kamar ya. Kai ki ci gaba da wannan hayaniyar da wannan kukan da kike da tsoron ya bayyana yanzu ni ma zan yi aiki. Kai. Yaya. Hmm? ya kawo ka gidana. Bincike ne ya ta kan. Sabo da kaza. Da hannuna ki kama ba ka cika ni ba. ni ke na ke mura muradi ba zan rasa ki ba. Sun gaskiya na ke ni ba za na bar ki ba. Da hannuna ka kama ba ka cika ni ba. Ni kai mura muradi ba zan rasa ka ba. San gaskiya na ke yi ba za na bar ka ba. Ke ki duba canja sabida ke ke ma ki zo garan da zan rayu da ke duba da yanda soya sa yanzu na da ke na ba ki so ki ban kauna ki ce cikar muradina yar uwata sabo da kaza ga muna bada eh Ni za ka wa tauri? Don wasu kalaman ka masu kama da tonon asiri ku za samu mota. Gaskiya dan shaye-shaye kaɗan ce. Sabo da kaza. Waye ke jin Hausa wanda za mu yi magana da shi tar tar tar. In dai ba ba ba ba kari magana zaki ba. Ni daga Maiduguri ne. Eh? Wanda ya shirya shirin Hamisu Haruna sabo da kaza. Mun zo aiki za mu yi daga nan zuwa in gari ya waye. Eh za mu shiga aikin da rami. Wanda ya ɗau nauyin shirin AU Mafara wanda ya tsara labarin Malam Zai. A shi aikin ta kai na zai fara. Menene? Ina ga abin da da na eh? ya ba da umarni haka ni ma na gani zancen kalar masoyi can na jiyo iska ke busowa tashin zancen ki a hankali so zan yi sadaukarwa in zama naki eh, da ɗanɗano na zama na sabawa har kai mamaki wurin jini rai na ke motsawa kai na bacin naki sai na kwantata maka bani da kowa a yanzu akwai daɗi kasancewa tare da ki sai na soya maka ranka ni kai za ka kai ni gidanku saboda su sani ba na kai mata gidanmu me yake faruwa ne haka saboda da Allah kana cikin kanka kuwa ki ni kanki ki damu kanki sai kin lalata aurenki gobe da labari ina da mata matan nan ta kuwa auren soyayya muka da ita ta kasance ita yar gata ce gata nan nata yasa kuma take fatali da duk wani abu da ya shafi hakina Dan Allah ki haƙuri. zan iya faɗa miki abin da ke damuna gobe da labari san baki naira miliyan biyu ba ni da wata mu'amala a tsakanina da kai ban gane me kake nufi ba abin da ke kokarin ya tamkar ki ɗauki bindiga ne da hatsashi kina nuna ki haɗe na fahimci cewa baka san menene aikin jarida ba fahimce ni kashe wannan wannan labari da gani shine mafarki na kuma shine farin ciki na gobe da labari sai na yi maka abin da ba za ka taɓa mantawa da ni abused, insulted, and violated, she is treated with cruelty. But according to an adage, it is said that the best revenge is to be unlike the person who performed the injury. Civic Movie Tone presents Gobe da Labari gobe da ishe mai sun ya more duniya duk wani ya koka ana hiya to wani zai koma gidan jiya to ashe lambar mu ta yi kyau da ni da ke muna gidan jiya akwai kayan shi a ɗakin ki ina so ki ɗauko babu no ina so na wanke mishi ne au sai ki bari sai ranar girkin ki malama cikin sunna a cikin zubar mana saboda me sai me ciki ne na zubar da shi nan ba ki ki isa ki mu wannan gidan ba zan juya ke gare ki saboda ni ma ina ba abin da sun gura mu ni ba aikin ka bace da zaka dinga riya min magana yanda kake so ikon Allah mijina ne haka to ba ka gane kuskuren ta ba dogon labari a Sadiya Adam movie starring Ali Nuhu, Sadiq Sani Sadiq, Ramban Booth, Sadiya Adam, Shamsu Daniya, Rahama Sadau, Baba Karami, Yohana Sani and others. Dogon labari. Ba zuga shi nake ba. Abdulkarim Babalaki. Ba da ciwo. by Sunusu Saja. And director by Sunusu Oscar 442. Me yasa kai mu haka? Ka san da ai wannan kazanta ce. Ki haƙuri ki kwantar da hankalinki. Ki fahimce ni. Me zan fahimta? bayan ka riga ka keta mu haddi yanzu me kake nufi da ni ni ma ban san abin da ya zo kaina bane har hakan ta faru kuma menene kawai ina tare da ke kawai sun yi kyau saboda kayan da na saka suna da kyau ko ba su min kyau ba ai tun kafin a yi su cike da kyau kuma haka za su mutu su baki da kyanki ke kika yi musu kyau ba fa so suka yi miki kyau ba na gode mama na kin fi kowa sanya kin fi kowa faɗin kalmar da ta dace da ni wallahi ko da ke ce kika zana kanki da kanki ina mai tabbatar miki da cewa iya abin da zaki yi kenan fa babu wanda ya iya yaban kyawuna kamar mahaifiyata mai kyau mai kyau mai na miki sallama irin ta addinin musulunci Kaka, kar ka haɗa da Allah ka cuce ni me ke tafa da kai auren kanshi na zo nema wurin ki na shiga uku kana da hankali kuwa wa za ka aura ba zai zo neman aure na haka ba balantana kai da kake fama da carbi miliyan ɗaya nake so ka za ka karɓi tukwicin kyautar ka gobe da safe Allah da kyawun hali da kyawun siffar halitta da kyawun ɗabi'u su ne hakikanin tabbaci na isar ƙasaita daga ƙasaitar mata Tara yanki ki huta yan nan kyau duk wanda ya fi ka kyau ya fi ka komai kin ga ko aiki kika je nima ma'aikata in kin lura an fi ɗaukan mai kyau haka iyaye ma sun fi son ɗa mai kyau maza sun fi son mace mai kyau mai kyau yana da alfarma har a gurin wanda bai sani ba ke ko a lahira fata muke Allah ya mana mai kyau. Ke yanzu har kina tunanin Allah zai mana mai kyau? Wani irin nau'in zinafai ne ba ma'aikata a cikin gidan nan ba? Kare ta ƙare. Babban kamfani a duniyar fina-finai, Abrir Entertainment suke gabatar da wannan shiri takensa mai kyau mai kyau ban taɓa son mace mai kyau ba hasali ma na tsani kyau saboda kyau halaka ne me yasa kika ce ina cikin bala'i saboda kina da kyau menene aibuna don ina da kyau kyau wasifa ne kyau bala'i ne kyau abin gudu ne mai kyau mai kyau mai shiryawarsa abdul ahmad mai kwashewa sabon shirin nura m inuwa kyan fuskata bai jawo min komai ba umma face shagala na zama gafalalliya umma saboda kyan fuskata na yi nadamar kasancewa mai kyau umma ina ma a ce ni ce mace mafi muni a duniya ina ma a ce ban mallaki wani sura mai kyawun fasali ba ya samu ginuwa da aikin iyawar aiki daga aikin umarnin sadiq mafiya